bayan da muka bude injin yanzu zan yi bayanin waɗansu abubuwa kamar haka so a wannan bidiyon za mu nuna abubuwan da ke cikin injin kamar haka a yanzu ga injin a nan wurin so za mu bude Yanzu mun buɗe kwaban idan za ka fara aiki za ka zo ka ka cire socket ɗin inji gudun matsala. Idan za ka fara aiki za ka cire socket. So a nan wurin ya kasance yana da noti da nan da nan da nan. Na kwance su duka don mu saving time sai yanzu za mu cire wannan. Sannan sai mu zo mu buɗe kamar haka. So bayan da muka buɗe a nan wurin yanzu wannan shine break na dryer wanda yake busar da kaya wanda yake sa shi yana tsawa wannan shine drain wurin fitar da ruwa na shi kamar haka so za mu zo mu cire su wannan kuma shine capacitor na injin so wannan box din shine wayarin din shi a nan wurin kamar yadda za mu gani hadawa mu gani wannan shine wayarin ɗin injin so za mu zo mu sai mu kwance shi kamar haka sannan shi kuma a wannan za mu zo mu cire belt ɗin kamar haka wannan shine belt din da yake hada wannan coil din da kuma washer wannan so wannan shine cewa a nan wurin yana da notuna kamar haka so wannan notunan su ne yanzu muke ciccirewa nan wurin suna da yawa idan muka zo shi ma nan ya kasance waɗannan ne muka bari a ƙarshe so wannan shine yanzu waɗannan su ne kayayyakin da yake cikin injin yanzu za ga cewa a nan wurin muna da kwayar guda biyu sannan wannan shine body na injin wannan kwayar din shine na dryer wannan kuma na washer a nan wurin za ga cewa muna da belt wannan belt din shine ake haɗawa da wannan washer din ta yadda ya kasance yana juya wannan washer din kamar haka so a nan wurin yanzu idan za mu tada wannan coil din kamar haka a nan wurin zan yi wani warning abinda zan yana da matukar hadari idan baka da ilimi akan shi kada ka ma yi kokarin yi saboda yana da hadari sosai wannan shine wayarin din a nan wurin za mu tare injin so a nan wurin za ku ga cewa wannan shine fuse na injin so idan muka zo a nan wurin yanzu muka sa wannan waya kamar haka sannan sai so wannan shine yake juya wannan coil din left and right ya kasance wannan left wannan right idan yanzu za mu yi a nan wurin haka wannan wayan tana da wuta idan muka sa a nan wurin za ku gani ya juya shi a nan wurin shi ma ya juya shi kamar haka sannan idan muka dawo wurin diraya a nan wurin za ku ga cewa yana juya shi kamar haka bari mu tsayar da wannan za ku ga cewa a nan wurin yanzu so ya kasance shi diraya bangare ɗaya yake juyawa bai da left da right shi ya sa wannan so a nan wurin yanzu in muka ƙara sawa za ku gani so wannan shi ne so idan kuma yanzu muka cire wannan wayar wannan wayarin din yana lafiya lau idan muka kunna injin wayar wurin za ku ga cewa idan muka kunna wannan injin za ku ga cewa yanzu ga yanan yana aiki idan muka kashe ya kasance yana aiki a nan wurin yanzu shi ma wannan za ku gani za ku gani so a nan wurin yanzu waɗannan su ne abubuwan da ke a cikin injin wanki za ku ga cewa yanzu muna da coil a nan wurin a nan wurin za ku ga cewa muna da coil na dryer wannan kuma na washer a nan wurin yanzu wannan shine filter water filter na filter na ruwa inda ruwa yake bi sannan a nan wurin yanzu za ku ga cewa da kwai wani moto a nan wurin wanda yake driving ruwa ya fito da gudu idan yana da socket a nan wurin guda waɗannan socket ɗin shine na wannan a moto din dan yanzu da za mu zo mu sa ta a haka so idan muka zo muka kunna diraya din kamar haka za ku ga cewa zai tana motsi so a nan wurin wannan shine moto din da yake driving din ruwa ya fito da gudu za ku ga cewa yanzu idan muka juna kamar haka za ku ga tana vibrating alamun tana tafiya so wannan shine a takaice so wannan shine wannan manual washing machine ne ba automatic washing machine ba kuma za ku ga cewa ba mai irin number of errors ba ne abin da na yi a nan wurin yana da haɗari sosai idan ya kasance baka da ilimi a kan al'amuran kayan wuta da injin wanki ina gaya ma cewa kada ka yi ƙoƙarin yin wannan a gida yana da haɗari sosai wannan shine disclaimer nawa a gare ku so a wurin yanzu mun zo za mu haɗa injin so a nan wurin yanzu mun gama hada wannan injin a yanzu abin da ya rage wannan koban ne a yanzu abin da ya rage wannan kwaban ne kamar yadda za ku gani a haka muka zo muka ɗauke ta muka maida da a nan wurin Thank you. and za mu zo mu sa screw ɗin nan mu rufe That's all. so a yanzu mun haɗa wannan injin kuma za ku ga kamar haka a nan wurin yanzu idan muka kunna injin a nan wurin yanzu za ku ga yana aiki lafiya so wannan shine abinda muka yi a wannan aikin mun kammala kamar yadda na faɗi da farko idan za ka yi aiki za ka zo ka cire soket gudun matsala za ka cire soket saboda matsala wannan shine a takaice